wanda bisa ga baiwa ya ba mu ikon haɗuwa domin domin ci gaba da karatu a cikin littafin mu mai albarka wato riyadu salihin kamar wadda aka saba a daidai wannan lokacin in ba mu manta ba har yau dai muna nan cikin babe na biyu a cikin wannan littafi babe mai bayani akan tuba inda darasinmu da ya gabata muka kammala hadisin kaf dan malik radiyallahu anhu arda wanda a cikin wannan hadisi mun ji yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabi manyan bayi guda uku sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ka'ab ibn Malik da Hilal bin Umayya da Murara ibn Rabi inda aka share kwanaki hamsin Allah ta'ala ya hana a yi mu'amala da zuwa, bayan da aka kai kwana arba'in sai aka ce matansu masu ɗaurace musu. To yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da hadisin da ke bin hadisin Ka'abu. malam al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala yana cewa wa an abi nujaydin daga baban nujayd bi dammin nun da yima nunin nunun dumma wa fatil jim da yima jimun fata wanda ke nan nujayd an yima nunun dumma an yima jimun fata ga sunan sanan Imran ibn Hussein Imran dan Hussein al-Huza'i wanda a cikin kabila Huza radiyallahu anhu ma Allah ya dada su shi da mahaifinsa anna imra'atan min Juhaina wata mata daga cikin kabilar Juhaina a tat Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita wannan matar ta zo ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa hiya ubla min zina alhali ko da ta zo rin annabi tana da ciki na zina fa qalat ya rasulullah sai ta gabatar da kokenta ta ce ya ma'aikin Allah a haddan na samu abinda ke sa a yi mini haddi na aikata laihi wanda na cancanci a yi mini haddi ba a kimhu alayya ina roƙon ka tsaye da wannan haddin gare ni tunda ta zo da ciki bayyane kuma ta yi ikirari cewa ta samu wannan cikin ta hanyar zina kenan yanzu babu wata shaida da ake bida mai tabbatar da cewa ta yi zinar don ga nan bayyane karara fada a nabiyullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waliyaha sai annabi ya kira mai kula da ita waliyinta faƙala sai ya ce mishi ahasin ilaiha ka je ka ci gaba da kyautata mata ta hanyar kulawa da ita fa'iza wa ba'at idan ta haihu fati ne sai ka zo mini da ita fafa'ala sai ko shi wannan mai kula da ita ya aiwatar da abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya umarce shi ya je ya kula da ita an lokacin da ta haihu sai dai akwai hadisin da ya zo da bayani ko kuma ƙarin bayani dabra da nan cewa ba wai lokacin da ta haihu ne aka yi mata hukunci ba har sai da ta yayi saboda shi yaron idan an ce a kashe mahaifiyarsa a yi mata haɗi to wane ne zai ɗauki ɗawainiyar kula da shi shiya ba a mara biya nabiyullah sai annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi umarni da ita bayan ta kai ga daidai muddar da za a yi mata haddin tunda ta shaidar da kanta ta tabbatar cewa ta hanyar zina ta samu wannan cikin fa da alaiha thiyabuha ta ka daura mata tufafinta sun ma'amara bi hafa sa'an sa'annan annabi ya yi umarni da ita aka jehe ta sun salla alaiha sa'annan annabi ya jagoranci mata sallah faƙala lahu umaru bayan an kammala sallar janazar ta an ƙare an binne ta sai Umar ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tusalli alaiha ya rasulullah wa qad zanat e annabi za ka yi mata sallah kuma gashin zina ta yi sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ma Umar, laqad tabat taubatan ita wannan bawayar Allah, hakika ta tuba, tuban da law qusimat baina sab'ina min ahli al-madina da za a raba tubanta a tsakankanin mutum saba'in 'yan garin madina lawasi athum da wannan tuba ta yalwace su ma'ana ta tuba tuba na gaskiya wanda Allah ya karɓa mata wa hal ko ka samu Abdala, abinda an mafifici min an jadat nafsiha na cewa ta zo ta kawo kanta kyauta kamar ta yi kyauta da rayuwarta tunda ba wanda ya san cewa ta hanyar zina ta samu wannan cikin ba a kamo ta ba ita ta zo da kanta da nufin a tsarkake ta kaga ta zo ne da niyyar tuba wurin Allah kuma Allah ya karba mata kuma ga irin matsayin da Allah ta'ala ya sa ga tubanta kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana a wannan hadisi wanda hadisin imam muslim ya ruwaito shi wanda kuma shi ma wannan hadisi idan muka lura za mu ga yana da fa'idodi masu tarin yawa daga cikin fa'idodi da ake samu a cikin wannan hadisi dukkan mutumin da yake muhusini ma'ana wanda ya taɓa aure namiji ne ko mace kuma aure ingantacce halittacce ba irin na mutu'a da wasu suke aiwatarwa ba kamar 'yan shi'a haka. To kuma ƙaddarar zina ta gidda ga namijin ko matar babu makawa za a je shi ne bisa ga abin da shari'a ta Allah ta umurta. Haka nan daga dai cikin fa'idodi waɗanda aka samu na wannan hadisin. ya halatta ko kuma akwai dalili na halaccin mutum ya zo ya yi furuci da kai ne cewa ya aikata abu kaza kamar ya zo ya faɗi cewa ya yi zina a gaban mahakamatu shar'iyya tuke ne ya waɗi don a yi mishi wato ainihi hukunci sai dai malam nan ya ce to akwai abin da ya kamata a lura da shia bai kamata mutum ya zo ya aikata wani laihi na sabon Allah ba kamar ita wannan zinadin ya zo yana bugun gaba cewa ya yi zina da wance ya yi zina da wance ya yi zina da wance amma yana faɗi amma yana alfahari don wannan nau'i ne na keta ma shari'ar Allah kuma nau'i ne na rashin mutunci wanda ya ce za ka ga wasu daga cikin mutane kan ta yi ƙasashe daban-daban dan dai su aikata sabon Allah in sun dawo kuma ka same su suna alfahari da bugun gaba na cewa ai su sun yi kaza sun yi kaza to sai hadisin mu na gaba wa ibn Abbas wannan hadisi an ruwaito shi daga Abdullahi dan Abbas wa Anas ibn Malik da Anas dan Malik radiyallahu anhum Allah ya dada Anas ɗan Malik da Abdullah dan Abbas a shi da mahaifinsa anna Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal annabi tsira da aminci tabbata a gare sa yace law anna libni adama da a ce dan adam shina da wadiyan rafi min dabin na zinariya kamar yana da wani gurbin rafin na zinari ahabba an yakuna lahu wadiyan yana son wannan rafin na zinari ya koma biyu madadin guda wannan yana nuna abu dai bai isa dan adam idan Allah ya baka to abin da kaka so ka samu ƙari ba ka tsaya nan ba walayyan la'afahu illa turab ba abin da ke cika bakin dan adam sai ƙasa wasu daga cikin malamai suka ce babu abin da zai isa ɗan adam sai ran da ya kwanta a kabarinsa kaga yanzu da zarar mutum ya kwanta a kabari to babu wani abu da yake bukata a wannan lokaci in ba gawara Allah ba wasu kuma suka ce babu abin da ke isar ɗan adam sai in dai har ƙasa aka ɗiba aka bashi mara da kasa ƙasa a baka ka santa to amma bayani na farko yayi kusa ga abin da aka kallo kuma ya bayyana akan cewa ɗan adam na da buri da ƙauna da fatar ya samu matsawar ba rayuwarsa ta ƙare ba wa ya tubullah alamanta ba kuma Allah yana karɓar tuba ga dukkan wanda ya tuba idan ka tuban ma Allah tuba na gaskiya to Allah subhanahu wa ta'ala yana karɓa maka game da tubar da kai da haka kenan shi Allah fatan shi gare mu kawai mu tuba idan muka tuba tuba ta gaskiya Allah ya karba hadisin mu na gaba wa ana bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala wannan hadisi an karbo daga Abu huraira Allah ya kara masa yadda annabi tsira da aminci tabbata gare sa yace ya tahaqqu Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana dariya ila rajulaini zuwa ga wasu mutane guda biyu ya fatulu ahaduhumal akara da ɗayan ya kashe ɗaya ranar lahira Allah zai yi dariyar wasu mutane guda biyu da guda shi ya kashe guda kuma ga su su biyun gaba ɗai janna sun shiga aljanna yuqatilu hadha fi sabilillah wannan zai zo wurin yaki dan neman yadda Allah fa yuqtal sai a kashe shi wangana kahiri sai ya kashe musulmi samma ya tubu Allah alal qatil sannan Allah ya karbi tubar wanda ya kisa ma'ana shi ma fa yuslimu sai ya musulunta fa yastashidu shi ma ya tayi wurin yaki sai an ka kashe shi yayi shahada wanda Imam Buhari da Muslim suka rawaito hadisi sai zama Allah ya raga Allah na dariyarsu, su biyu wanga shi ya kashe wanga kuma duk ga su aljanna na harko lokacin da ya kashe a wanda ya yi kisa na farko sannan yana kahiri sai ya kashe musulmi sai musulmin ya yi shahada mun ko san irin abin da Allah ya da ga masu shahada shi ma kahirin da ya sai Allah ya cusa mai shiriya sai yan musulunta shi ma sai ta wurin yaki sai an ka kashe shi shi ma ya yi shahada kaga sai ga su biyu gidan aljanna alhali guda kuma shi ya kashe guda to wannan kenan kaga zaran baiwar Allah tuba in kayi tuba ta gaskiya to sai ta zama maka mahari da sababi na samun gafarar Allah subhanahu wa ta'ala. Idan muka kalli waɗanda hadisai guda biyu, za mu ga gaba ɗaya suna magana a kan tuba, kuma suna bayyana dukkan wanda ya tuba, Allah yana karɓan mai tuba sai duk da zunubin da yake aikatawa yake babba. ya zama ya girma saboda Allah ya ba da labari a cikin littafinsa cewa wallazina la yad'una ma Allahi ilahan akhar yana ba da sifar mumine yace su ne waɗannan da ba su bauta ma wani abin bauta na daban tare da Allah wala yaqtuluna wala yaqtuluna allati harrama illa bil haqq ma ba su kashe wata rayuwa wadda Allah ya haramta a kashe sai da haƙƙe, wala ya nun kuma ba sa yin zina wa ya fa’al dalika duk wanda ya aikata haka kamar kashe rayuwar da Allah ya hana a kashe sannan ya aikata zina to wannan kan yalka sama zai haɗu da mummunan sakamako zai daraja tarin zunubai waɗanda ya aikata yudafu lahul azab ana ninninka masa azaba Yau Malkiyama, a ranar alkiyama wa ya halutu fihi muhana yana mai dawama cikin azabar Allah kuma yana abin wulaƙantarwa illa man taba dama shi an mahallu shahid illa man taba sai wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila amalan saliha ya aikata aiki nagari aiki kyaukyawa fa ulaika wayancan masu tuba su aikata kyaukyawan aiki yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat Allah yana canza musu ayyukansu waɗanda yake miyagu zuwa su koma ayyukan lada wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya tabbata mai gawara mai jin kai ai yau dai idan muka dibi shi hadisin warko na Abdullah Ɗan Abbas za mu ga abinda an ma'anar wannan hadisi dukiya ba ta isan mutum kowane mutum guda daga cikinmu da ya samu abin da ya fata ƙari kana da mota guda son ka su zama biyu kana da gida guda son ka su zama biyu ka samu miliyan guda kan ka kai su zama biyu duk wani abu da Allah ta'ala ya baka to mi ka fatan ganin ka samu ari. muka kalli hadisi na biyu na Abu Huraira za mu ga shi kuma yana bayyana muna Allah subhanahu wa ta'ala na dariyar wasu mutane guda biyu nan kenan akwai tabbatar da dalilin cewa Allah yana yin dariya ya dariyar Allah take ba mu sani ba laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir kuma za mu ga wanga hadisi dalili na akan cewa kayiriwa in hayyatu ya tuba daga abin da ya aikata na zunubi tuba na gaskiya Allah yana karɓar mai tuba don ga wanga kahiri da ya kashe musulmi a wurin yaki sai ya koma Allah ya cusa mai shiriya ya tuba Allah ya karɓi tubar shi ma ya zo wurin yaki aka kashe shi ya shahada sai ga su a gidan aljanna a ranar lahira Allah yana dariyarsu wanda kuma nan muka kawo a ƙarshen babi na biyu mai bayani akan tuba sai mu fara da ainihin warkon babi na uku kamar wadda al’imamu nawawi rahimahullahu ta'ala na wadiyan ko e rafi misali kama a ce kana da wani abin nan ɓangaren yankin hadama ko yawa kana son a ce yanzu rafi guda kana son in kana da wurin hadama kama a ce kana da wasu a hilin noma na hadama kuma albasa ka shuka ko shinkafa ko masara ko alkama ko wani abu to kana son ya zama biyu in ma zinariya ta Allah ya baka wani arafin da adda zinari inda ana haƙo zinariya a wurin kana son ya zama biyu ma'anar hadisi duk abin da Allah ya ba ɗan adam ƙari ya kasu ba mu cika koshi ba ko yawa sai kaga kullum son muka yi Allah ya ƙara muna ba da yi ba da mutum ya so Allah ya ƙara mishi sai dai ana son mu zama masu godiya inda dukkan diba ga ka samu ka gode ma Allah ka dibi na bayanka ka kama kallon na gabanka dan in kana kallon na gabanka har kullum sai ya zama gode ma Allah na da wuya ko mm-hmm. wadiyan rafi mai yawa idan kama a ce mutanen bangaren Kaduna haka kai Jos kila haka tsallaka zuwa Nasarawa in ka dawo na wajen su birnin gwari da sassina su danja da sauran wannan bangare zarewa irin su sunduma karfi da sauransu na wannan yankin duk wuri da adda alamun hadama haka za su ce mai rafi in ka zo kamar katta mu da nan sakwato abinda mun ka saba a ce fadama to amma sai a ce wani mu je rafi ko kuma in ma gulbina ko wata korama sai a ce ma mu je rafi kaga mu mu saba da wannan ba ko cewa za a yi wani mu tayi gulbi ka gani ko ni din na wani lokaci da lissa mu kai kaina waɗannan bangarorin sai a ce a jera bi ina mamaki amma ban tambaya bari zan yi a zo in gani mina na an rahil <laughs> to ka gani don Allah ya baka wani yankin wuri mai yalwa na ni'ima kana son karuwa dai ko dabi'a muke nan duk da gonar ka zo yanzu irin ga damana Allah ya sa ta yi kyau ka diba ka ga yadda geron ka yi kyawu ko masararka sai kai guri ina ma da a ce ta kai haka wannan guri ne na rayuwa dama ka san shi guri yana wajen ajali babu wani mahaluki ce sai ya mutu yana da guri eh don haka kenan sai gurace guracen mu na alheri su yawa dan ka mutu kana gurin alhairi yi ka mutu kana gurin shafi. ina fata insha Allah rabin gare ka gane shi ko ta to babu sabri malam al-imam nawawi rahimahullahu ta'ala ce babe mai bayani akan hakuri Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce. ya ayyu ayyuhalladhina amanu sabiru wa sabiru Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ku waɗanda suka yi imani isbiru ku yi hakuri wa sabiru ku yi gwadayya haƙuri ma'ana ku yi tsera Allah ya yi umarni cewa mu yi haƙuri kaga wajibi na kenan mu yi haƙuri sannan bayan haka tsakanin mutum da mutum nan ma a yi gasa ta haƙuri wani na da haƙuri ni ma ina da haƙuri to mu gwada a ga wanda ya yi haƙuri sannan musabara. yana da ma'ana fa'ala at-tasharuku bayna ithnayn haduwa tsakanin kai da wani ba wai kai dai ka je ka yi hakuri ba dan in zan hankurin mutum guda kaga yana da sauki kana iyawa amma mu'amala kana mu'amala da kai da dan uwanka yadda zaka iya jure mai ya iya jure maka shi na aka magana anan wa sabiru ku yi tsere hankuri a gwada kenan tsakanin kai da ɗan uwanka cikon aya wa rabidu ku yi zaman jiran dako ribadi wurin da makiya Allah suke tsallakowa su kama al'ummar musulmi farmaki a samu wasu zarata eh, waɗanda za su tsaya nan su dakile farmakin da za su kawo da wannan kenan kaga Allah ta'ala ya kiraye mu game da mu ya hakuri kuma mu yi tseren hankuri a mu wa Allah ta'ala yace duk dai don ya nuna mana muhimmancin hakuri wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashir as-sabirin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallahi yayi rantsuwa da Allah shi Allah yayi rantsuwa ma'ana Allah ya rantsi wannan lam ta kasance wallahi za mu jarrabe ku da wani abu na tsoro kamar yaki wanda kaga yaki akwai tsoro kuma akwai fitina kuna zaman ku lahiya sai ga tashi hankali aga wannan jarrabawa ta daga Allah ta ainihin tsoro walju aka ubangiji ta halace kuma za mu jarrabe ku da yunwa wanda wannan a kamar Allah ya jarrabi mutane suna cin abinci ba su koshi ko kuma Allah ya jarrabi mutane da nau'in fari ruwan sama da zai zo Abin da kuka shuka ya yi kyawo ya rayu sai ruwan saman ya yi kanfa sai ya zama an samu cizgaro na abin da ake nomawa ya yi ƙasa wanda zai zama mawarin yunwa kenan wa nafsin min al'amwal kuma Allah ta'ala ya ce zai jarrabe mu da raguwa ta dukiya ana kasuwanci ana samun kariyar tattalin arziki ana kasuwanci abinda ake kasuwanci da shi ana samu koma baya ba ci gaba ake samu ba wasamarat aka Allah subhanahu wa ta'ala yake zai jarabe mu game da ƴaƴan itatuwa kamar dabino kamar irin su mangurori kamar itacen mangoro haka da sauransu yana yiwa manguronka ka shuka yayi yi kyawo ka kaddara abin da za ka samu na kuɗi sai Allah ya kawo wata tsutsa duk ta lalata shi kaga an samu a kuma baya na ragewar 'ya'yan itatuwa ko da bino tsutsa ta kama shi ya zama ya koma baya wannan duk jarrabawa ne daga Allah to bayan nan wal anfusi na tsallake shi ko eh kuma za mu jarrabe ku ga rayuwa Allah ya jarrabe ku ta hanyar rashin layoyi ko alloba inda za a yi ta samun mace-mace jama'a su ragu wannan duk ubangiji ta'ala kan jarabi bayi da wannan amma da ƙarshe sai Allah subhanahu wa ta'ala yake wa bashir sabirin yana magana da babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kai bushara ga masu hakuri wanda aka jarraba ya hankure jimre da abin da an ka jarrabe shi nau'in waɗannan jarabawar da aka lissafo to ka yi bushara ga masu hankurin nan Allah ta'ala ya kammala da alladina iza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda idan musiba ta same su to za su ce mu ga Allah muka fito kuma ga Allah za mu komawa ba za su jingina wannan musibar akan kowa ba za su ɗauki cewa jarrabawa ce daga Allah Allah ya so ya jarrabe su to za su yi dakon sakamakon Allah wa Allah ta'ala ya ce innama yuwaffas sabiruna jarahun, kawai ubangiji ta'ala yana sakan kama masu haƙuri yana cika musu sakamakonsu mai gairi hisab ba tare da lissafawa ba su waɗanda suka yi haƙuri na saboda Allah idan Allah zai saka musu baya lissafawa kamar da aka ce mutumin da ya ɗibi dukiya ta ya ba su a sadaka za a kwatanta ta kamar ya ɗibi ƙwarar gero bakwai ya shuka sun fitar da zangarniya bakwai ko wace zangarniya tana da kwara ɗari kaga hannunki ɗari bakwai kenan ko can cikin Qur'ani Allah ta'ala ce wallahu yudaifu liman sha. Allah yana iya ninkawa ya ƙara da da haka a hadisi kuma ila abu abu'afin kafira zuwa ga ninki ninki wanda baya da iyaka to shi na hakuri Allah bai mali sawawa in zai saka ma masu hakuri kawai zai ta zuba musu sakamakon ne ba lissafi shi yasa haƙurin yake da wuya haƙuri yana da wahala kwarai. muna roƙon Allah ya sa mu zama cikin masu hakuri saboda haka za ka ga Allah yana ta mu masu hakuri a wurare da dama wa Allah ta'ala ya ce wala man sabara wanda ya haƙuri wa gafara ya yahi kaga ya tara manya-manyan sifofi guda biyu ga haƙuri ga yayewa kuma inna dalika min azmil umur wannan yana daga cikin manya-manyan al'amurra eh inna zalika lamin azmil umur yana daga cikin manya-manyan al'amurra Allah subhanahu wa ta'ala ya baka hakuri kuma ya sa ka zama mai yayewa don shi mai yayewa bai ramuwa kuma mai yayewa ya yi hakuri ko arashi bai bai ma shi. a ya bari saboda Allah shi kenan wa qala Allah ta'ala ce wasta'inu bis sabr ku nemi taimako akan ayyuka na da'a da yin hakuri was sala kuma ku nemi taimako da yin sallah inna Allah ma lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da masu haƙuri da taimakonsa. Idan mutane suka yi haƙuri saboda Allah, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake su ya zama yana nan tare da su wajen taimaka musu mun san cewa Allah ta'ala ya daidaita kan al'arshi daidaita wadda ta dace da shiya amma kuma ko ina ilimin Allah yana nan kuma mala ya ƙara kawo mana aya kusan ta kammalawa ga ayoyin alkur'ani da ya saba gabatarwa a dukkan wani babi da zai buɗa ya ce wala wannan wannaku Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallahi za mu jarrabe ku hatta na alamal mujahidi da minkum don mu bayyanar da waɗanda suke yin jahadi ai shi Allah ya riga ya san komi ko yawa ilma zuhurin ya zama ilimi na bayyane ga masu jahadi saboda Allah wasabirin kuma don Allah ya bayyana da masu yin hakuri daga cikinmu za ka ga wani daga cikin bayin Allah wanda Allah ya baka sai ya samu she daga yan uwa da an cewa sai a ce kai wallahi yana da hakuri shako ga wanga ai ta mai kyau ko wanda ya kamata kowanmu ya yi ƙoƙari ya roƙi Allah taimakon ya samu zama hakan to malamin ce wal ayatu bil amri bis sabri ayoyi masu bayani akan yin hakuri wa bayani fadli da bayanin falalar hakuri kasiratun ma'rufa suna da yawa kuma an san su malam ya ƙara mu da bayani ya ce to a cikin harshen larabci yaren balarabe idan aka ce asabru a cikin yaren larabawa yana da ma'anar alhabsu ɗaurewa kamar an ɗaure wani abu a cikin bayani na shari'a kuma shine hafsun nafsi ɗaure rayuwa mi aka ce ma haƙuri? ka ɗaure rayuwarka wanda abin ya kasu gida uku ka ɗaure rayuwarka akan yi ma Allah ɗa'a wannan bayanin haƙuri na warko kenan na biyu kuma ka ɗaura rayuwarka akan barin saba ma Allah nau'in kala na biyu kenan na kasuwar hakuri sannan na uku ka ainihin ɗaura rayuwarka akan ƙaddarorin Allah waɗanda su ƙaddarorin Allah akwai waɗanda yake masu raɗaɗi akwai kuma waɗanda an masu daɗi abinda Allah ya kawo ma na jarrabawa mai daɗi ka ji daɗi mai raɗaɗi kuma ka ji kuma raɗaɗi wanda in mun dibi na farko shine ka yi haƙuri akan yi ma Allah ɗa'a da ka yi haka to ka ɗaura rayuwarka akan yi ma Allah subhanahu wa ta'ala ɗa'a na biyu kuma ka yi haƙuri akan barin duk abin da Allah ya haramta ka kame kanka daga rayukan 'yan adam ko mutum ya kame rayuwa dai ga duk wani abu da Allah ta'ala ya haramta abu na uku shine ka yi haƙuri akan ƙaddarorin Allah waɗanda suke masu raɗaɗi da kuma waɗanda suke masu daɗi su waɗanda yake masu daɗi ne akwai buƙatar ka yi godiya abinda Allah ya jarabe ka da shiya ya gode ma ya baka wani abu to sai ka yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala su kuma masu raɗaɗi wanda ɗan adam bai cika son su ba an jarrabe shi da suwa to abin da an gaba gare shi shine kawai ya yi haƙuri wanda shi ma malam ya kasa shi kamar gida hudu ya ce a hali na farko a samu cewa ga wani abu an jarrabe ka da shi na jarrabawa ka yi hushi wanga ya nuna baka zan mai haƙuri ba ba a hushi da abin da Allah ya jarabi mutum da shiya hali na biyu kuma abinda aka so in wani abu ya same ka kai hakuri hali na uku kama yadda da wannan hukunci na Allah a hali na hudu kama gode ma Allah bisa ga abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo maka na ainihi wata baiwa da ya baka shi kenan da ka yi haka ka hankure akan duk wani abu na ainihi musiba da Allah ta'ala ya jarabe ka da ita idan ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala akan wani abu da Allah ta'ala ya baka walau koda wani abu na wanda baka ji daɗi ba kace alhamdulillah ya ala kulli hal shikenan kaga baka bayyana rakin ka ba dan ba a son mutum ya zama mai bayyana ainihin raki ko bayyana kasawa ko bayyana gazawa abinda aka bukata kawai ko yaushe ka zama mai kokarin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala to ki amma kuma lokacin da aka kira yayi yayi daidai ko to da kyau to shi kenan sai mu bari mu tashi mun kawo karshen wannan hadisi ko za mu hara da hadisi na gaba wa an abi malikin al-haris bin asim al-ash'ari ko aka na ko mm -hmm. to shikenan insha Allah za mu dakata akan wannan hadisin da muka karanta a ban ma karanta hadisi ba ayoyin da muka karanta na babi da kuma ƙare-ƙaren bayanai da ainihin malam ya kawo mana musamman inda ya dai ambata mana wasu abubuwa masu muhimmanci mu kiyaye kamar hali na harko wato shi mutum ya zama ya yi hushi ko da zuciya ne ko da harshe ne ko da gabobi ne wanga abu ne da ba mai bai daidai ba Allah ya jarabe ka a same ka kana hushi hali na biyu kuma ka yi hakuri a akan musiba ta hanyar ɗaure rayuwarka da kauce ma duk abin da yake saba ma Allah ne Ali na uku kuma ka yadda da abin da ya kasance kana mai jin daɗi cikin rayuwarka kana mai yadda da wannan musibar da Allah ta'ala ya jarrabe ka da ita ali na huɗu kuma ka zama mai godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala in manzon Allah ya ga abin da yake kyama sallallahu alaihi wa sallam abin da yake cewa alhamdulillahi ala kulli hal haka annabi yake cewa kenan sai mu yi koyi da shi ko da abin da baka so da to ka ce godiya ta tabbata ga Allah a kowane hali muna roƙon Allah ya yi muna muwafaka Allah ya yi muna dace Allah ya sa ayyuka musu zama don bi ɗaya yadda Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk